A yayin wani bikin da ya gudana a yammacin Alhamis ne kwamitin da ya kunshi wakilan jam'iyyun siyasa da na kungiyoyin kwararren hula da wakilin kungiyar OEF da na hukumar zaɓe Seni ya gabatar wa shugabannin wannan hukuma kundin rajistar da a yanzu aka yi amanna da sahihancinsa. A sakamakon gamsuwa da wannan aiki ba a yi wata wata ba 'yan adawa suka saka hannu akan takardar shaidar amincewa kundin rajistar. Rabilu Alhashi Kane na mai magana da yawun jam'iyyar MNSD Nasara. A haƙa matacin maruwa, dama mu shakkun da muke yi muna cewa a hatara kundin nan akwai jabu da yawa cikin shi. An zo an bincika an ga akwai jabin kuma an hidda jabin kuma tare da mutanen aka hidda ai sai mu zace kenan an gode ma Allah ƙarshen shakku ya ƙare. Yanzu sai mu tukuwa kan zuwa harkar zaɓe mu yi 'yan ƙasa kowa ya kawo goyon bayan shi a zaɓi shugabanni wanda suka ya zama alheri ga ƙasar ga. Mun yi ta ta ce tana fatar ta yi zaɓe karɓaɓɓe wanda shugabanni na gaba da kowa ke zuwa ce ma abokin hamayya shi in an kada shi na yarda na faɗi mu ma muna fata haka nan ta mun zaɓe tsarkake na in mun kada shugaba Muhammad Isu ya ɗauko ƙahon shi ya zo ce ma shugaba Sani Umar eh na yarda na faɗi Allah baka sa'a kuma Allah taimaki Nijar. a can baya bangaren linjaye ya fuskanci zargi ba iyaka daga 'yan hamayya a kan cewa ya yi kaka gida a ayyukan farko-farkon soma rajistar zaben saboda haka na tambayi bubakar sabo sakataren jam'iyyar pendes tarayya shin cire sunayen dubban jama'a daga kundin rajistar ba zai rage wa masu mulki yawan kur'un da suke fatan samu a zaben na watan gobe ba mutane ne kamar sun kai ta dibin akwai wani waje da aka yin kaza hakan ga dan wane yana kaza hakan ga mu ba mu da problem wannan waje tunda mun san duk gudan gundumomin kasa muna an na gaba kenan mu ko ina namu ne ba mu da wuri in Allah ya yarda muna mu shirin zama na gaba kenan ko ina mu ce mu ko ina mun jima parti national ne ba mu da waje da zaɓe da shige mu a gaba zandar mu a gaba tawa mu a gaba doso mu a gaba agadas mu annabi maradi mu annabi tiliberi mu annabi yamai ko zaɓen da shi kenan mu ba mu da waje balle har mu ce mu cuta wani waje dan kaza kaza dan muna da mutane da yake karbar tataccen kundin rajistar daga hannun wannan kwamiti mataimakin shugaban hukumar zabe ta ƙasa Metr Kadri Umaru ya yi bawa mambobin kwamitin saboda yadda ya ce sun yi aiki cikin nutsuwa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar